Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke barin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan ga labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Yakin da ake yi tsakanin janar-janar ɗin nan biyu da ba sa ga maciji da juna a Sudan ya bazu zuwa wasu biranen ƙasar Sudan ta kudu wadda ita ma yaƙi ya ɗaiɗaita a cewar shaidun gani da ido jiya jama'a. wanda hakan ke janyo matukar damuwa kan makomar dubban mutanen da suka tsere daga tashin hankalin a yankin Darfur. faɗan da aka yi a sassa da dama na yankin yamma na ɗaya daga cikin mafiya muni tun bayan tashin hankalin da ya ɓarke a ranar sha biyar ga watan afrilu tsakanin sojojin sudan ƙarƙashin jagorancin janar abdul fatah burhan da mayakan sa kai ƙarƙashin jagorancin janar muhammad hamdan da galo faɗan ya sake kaurewa ne da daren ranar alhamis a hedkwatar jihar el fashar da ke arewacin yankin darfur a cewar shaidu wanda hakan ya illanta kwanciyar hankalin da aka ɗan samu na kusan watanni biyu a wannan birnin mai ɗimbin mutane wanda ya zama inda jama'a ke ta ƙoƙarin fakewa saboda ruwan harsasai da yawan wasusu da faɗe da kuma yawan kisan gillar da ake yi a wasu sassa na darfur. A shirye kungiyar kasashen yammacin Afirka take ta tura sojoji su fafata da sojojin da suka yi juyin mulki a jamhuriyar niger muddin diplomasiya ta gaza. A cewar kwamishinan harkokin siyasa da tsaro na kungiyar ta ECOWAS Abdul Fatau Musa. A shirye muke muje duk lokacin da aka ba da umarnin hakan. A cewar sa ya kara da cewa tuni ma aka yanke shawara kan ranar da za a shiga wadda ba za mu bayyana ba to amma duk da haka shugabannin ecowas sun fi son amfani da kalaman diflomasiyya fiye da gurnanin yaƙi ya ce mai yiwuwa su tura wata tawagar diflomasiyya zuwa birnin yamai asabar din nan da zammar warware al'amarin cikin lalama ta yadda sojojin za su maido da shugaban nijar da aka zaɓa ta hanyar demokaradiyya muhammad bazin kan mukaminsa. tashin hankali ya barke a wasu ƙauyuka da ke can wani lungu na kudu maso yammacin jamhuriyar Nijar inda farar hula akalla 28 suka rasa rayukansu a cewar wasu majoyin da suka yi bayani ma kafar labarai ta AFP jiya jama'a. Zuwa yanzu mun samu gawarwaki 28 to amma adadin waɗanda suka mutu na iya ƙaruwa. abinda wani babban jami'in gwamnati da ke yankin tilaberi mai makwabtaka da kasar mali ya gaya ma afp kenan ya kara da cewa ruwan kogin niger ya tafi da wasu gawarwakin da yammacin ranar talata aka fara tashin hankalin ya kuma lafa da tsakar ranar laraba a cewar jami'in a ayoru ɗaya daga cikin garuruwan da abin ya shafa an kashe mutane hudu baya ga wasu ashirin da shida da aka raunata da alburusai da wukake a cewar wata majiya a yankin a halin da ake ciki kuma shiri na nan tafi na yiwuwar kwasar sojojin amurka daga jamhuriyar niger ko da yake wani babban janar ɗin amurka ya ce sai nan da wasu kwanaki a iya yanke duk wata shawara ta ƙarshe kwamandan rundunar sojin saman amurka a turai da afirka ya gaya ma manema labarai zai jima'a cewa su na kan shirin fuskantar wasu al'amura waɗanda ka tilasta sojojin amurka wajen dubu ɗaya da ɗari barin sansanonin nasu biyu waɗanda suka kasance masu matuƙar muhimmanci wajen yaƙar ta'addanci da amurka ke yi za mu kasance a shirye saboda abin da ka faru a cewar janar james haka. labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Masu saurara salamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya na gwamma an tashi lafiya? Lafiya kalau alheri yayi wurin naku. Lafiya limi ya naku. Wallahi alhamdulillah ya canjin yanayi. Kai Mala abin akwai ɗan rikicewa ka ji zafi ana nan ka ji ɗan sauka. ana ana wani abin da yake bani mamaki eh. baba shine yadda ruwan nan wurin yake za a yi ruwa a yi ta tafka ruwa kamar da hmm. bakin kwarya. ko da za a wuni a kwana ana ruwan nan ba ba yana daukewa ba za ka gan shi a ko'ina ba tunda dai an yi ramukan da za su eh. shiga ta karkashin kasa nan da nan ya abin nan to ban da wannan kuma abin da yake hmm. ban ka san mu kauyawa ne eh, manoma haka ne kauyawan <laughs> manni <laughs> to na ga maka fulawa na idan idan ka je yanzu a ce an kwara ruwa an kwara ruwa an dauki eh. fatanya ana gamawa wannan in je ina Eh, in yi da shi eh. sai ka zo kuma ka ga ƙasa a ƙasa ba bai nisa can da sai ya ban mamakin yadda ruwan bai bai shiga ƙasar da yawa ba bai hude ƙasar da yawa daga sai ka zo ka ga kana ganin turba to wannan abu yana ba bano hmm. yana yana inji wanda sai ku manoman ah. birni kuma za ku iya wannan bayani <laughs> inji ai baba zan baka kai kana magana manoman birni kina eh. sai sati mai zuwa zan baka labari da kudin zuma kuma ya zo ya shiga gona ta to ina ina neman ba ke ke kiwon su ba ba ai har ne ma na ya karaba ne ce to ai mu da da muna yara ai eh. babanmu yana anya ana kiranta anya wannan gidan eh, eh, a yawwa yana da anya ne ko anya yawwa nace ko anya ne zan je tunda dai sarkakiya ta muna na ce ko anya ne zan musu ne to na fara ya fara da farko dai da na je mai yankan ciyawa ne na nebo shi ne ya je zai yanka ciyawa eh. zuma suka kure shi oh. bai sake dawowa ba <laughs> bai sake dawowa ba kwanaki kwanaki sai da daga kamar ina zuwa ina dubawa sai inda zuma da kudin zuban da yake ba ban ga zuma ba eh. to sai na ɗauka mun rabu lafiya ina jin kila sun ji nace zan yi anya suka bar garin oh. to baba bayan ɗan lokaci sai kuma suka dawo kofar gida inda ciyawan kofar gidan nan take eh. wata ran kawai sai ina ganin suna yawan tashi suna ta yawa eh. to ina ce dai da yake fulawa ta eh, yawa irin nan da suke bin fulawa suna sa <laughs> yau da irin wanda ake so inda eh. yana taimakawa fulawa yin furanni sai na ga abun ba haka ba bane ashe sun yi gida kuma sun yi gida su shiga su fita su sai aka ce min idan aka kuskura aka taba ɗaya aka kashe ɗaya suka ji warin to za a to shi kuma mai sai sun yi sai yaki a guwa sabon mai yankan ciyawa <laughs> ya zai ce shi ma ya ce to da so daga an yanka ciyawa an kewaye wurin ba je ba ba taba wa duri ba <laughs> sai ka gwata ta ce mu wai eh. ya ce idan aka zo yadda gaya mu da inda za a yi kaza za a yi kaza na ce to kai ma ni ma ina da ni ma ina da ɗan ƙarfin hali na na sa wannan bai yi ba na sa wannan bai yi ba duk bakin yakacin abin da za a sa in dura ramin nan eh. in dura da daddare ma zan zo in dura <laughs> nan tun da nan ce tun da muna yara in za a eh. je ɗiban zuma ai da wuta ake kunnawa eh, haka ne saboda wai ya kashe musu ido da dare <laughs> na wannan dabarar baba kudan zuma suka ki mutuwa suka ki barin wurin suka ki mutuwa to sai da na zo na ce musu in ka san wuta ba ka san wuta ba. Wata ba haka nan ne. Duk baki ya kaci maganin ewo eh. maganin kwarin da na san ana sai da shi a cikin abunan da yake na ɗuɗɗura musu na rufe ramin na saka so har ya kona ciyawa kudan zuman nan suka <laughs> to baba ina neman gudun maganin yadda za mu rabu da lodin kudan zuman nan da suka suka kawo min ziyara a gona ta za mu tambayo irin salon da aka yi amfani da shi a kumasi yawwa a kumasi eh. ya <laughs> tambaya min to baba bari mu shiga zangon gaishe-gaishe bari mu fara da mika gaisuwar ta'aziya zuwa ga abokin aikinmu wakilinmu tsohon wakilinmu yusuf mama alhaji yusuf mama a jamhuriyar nijar wanda a wani babansu ya rasu ya ce ya rasu yana da shekaru 87 kuma baba bisa mm. ga bayanin shi allah ya jarabce shi da da rashin lafiya ya shekaru goma sha biyu yana fama da rashin lafiya kafin shekaru sha biyu sha biyu mm, mm. na gwamma to Allah sa karshen wahalar ki amin mm. amin shi tsohon kungiyar kareti irin wannan wasan na na na eh, eh, na jijjiga jiki yawa na jijjiga jiki ni eh. wasa ne ko a ni dai ba na yan cana na canawa <laughs> ana kiran shi hamidu abdu da aka fi sanin shi da kristo allah ya sa ya huta amin allah kuma ya kyautata namu karshen amin to sai kuma wannan gaisuwar ta'aziyya da zan miƙa wa baba jibrin dukko da iyalan gidan duku baki daya unguwar yalwa a kumasi na rasuwar matarsa da ake kira aisha abdulrahman wanda allah ya mata cikawa a cikin wannan mako Allah ji kanta da sauran magabata baki daya ya kuma ba da haƙurin wannan rashi da aka yi. Amin. magani annaban Allah na magani talakawa ma na magani kaga don tilar makula da su. Tun da jirgin birnin Yamani, shi jirgin birnin Ingila, to ja kaɗa da Italiya in yi ɗan kaya kariya bakin wallan idan gana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe a nan. Ka cikin Lagos kuma ga ba ga laina shin ga zabadin an kafa haka ke calaran duk sun kafa dubi babban kantikin su dudan talakawa an ka yi mutukan talakawa sai du waɗannan dolarar da dai To bari mu kuma shiga zangon sada zumunta inda waɗannan kamar eh, ni kullum na hannu na baba waɗanda ake aikowa ne ta wannan hanyar sada zumunta ta wayar salula kai ko kana daukowa a email a email haka yawa saboda kowa yawa kaga kowa shi ma a bashi dama haka to wannan ta fito ne daga hannun nazifi ibrahim murgar malam shagari wanda yake so a gaida mashi da yan uwa da abokan arziki da suka hada da sani da'u alaska da shehu adamu rijau da habu a abdu hulani sai ibrahim mai wankin hula da alhaji mai hula askira sai rilwanu ibrahim landan uba da salisu gudun miya adamawa sai mamman sani dauda cinwaza da gwani lawan ali gamadan sai injiniya jamilu wuro yaya ko yahaya ne ko yaya ne hmm. tola da umar abubakar odoji azare sai kai kainunu sani misari da sani mai lange-lange ya wuri da faruk mahe karuga sai mansur wuru na fada da aliko auta kafinta yalwa lawali manchester kamba da al'ummar rugar malam baki gaisuwar a bari ya huce zuwa ga fatima musa wada barikin ladi da abokan zamanta baki daya da matthew garba kaduna da iyalinsa sai wannan wasiƙa da ta fito daga hannun atiku ɗan yarbawa barbarejo daga Accra Ghana Barbarejo? Hmm. To Barbarejo ne haka. Ina dan asalin Barbarejo ne amma mazaunin Accra Ghana. Ok to, <laughs> shi dai mai Atiku dan Yarbawa Barbarejo daga Accra Ghana. ya ce yana so a gaida mashi yayansa gajere shehu mai shago bakin kasuwa barbarejo da yayansa muhammadu dan fati da ke tsola sai kakansa iye bello hakimin afaja da ke karamar hukumar bunza duk wa'ina ganar ne haka a ina jin dan asalin Najeriya ne amma yake zaune a Ghana yawwa to can nake kuma kuma kun ari sunayen eh akwai wasu dai ka amma ne <laughs> da mahaifiyarsa da mata kai ni ban gane ba kaga ya zai gane shi ya ganance eh ya ganance ya ganance saura ke baki je ki gane <laughs> idan Allah ya yarda zan ce da mahaifiyar da matarsa da ƴaƴan shi baki ɗaya da ke barbareji kwara yana kuma gaida shugaban marhaba fm hmm. wato abdullahi baban sharif da alhaji ridwan abbas da alhaji salisu sha'aibu sadauki sai alhaji papa angola da chief imam dr nuhu sha rubutu tun na san mm. waɗannan sunan ta wurin na gwamma ai ma na ganance ai nan na ganancewa da haruna muhammad katsina sai usman manika mai ruwa road puntuwa da nazifi ibrahim lugar malam da tunkur pharmacy remawa da zaradin fulasu rijiyar lemo da alu danga barbarejo sai alhaji bello hauni barbarejo da adamu dan kaina da labaran dalma da bala zando da kuma dan jimma mai shayi da fatar an tashi lafiya sai wannan gaisuwar fatar alheri da sada zumunci da ta fito daga hannun alhaji muktar mai shago da wakin basa birnin gwari jihar kaduna wanda yake so a sada zumunci da alhaji muktar mai shago da wakin basa birnin gwari da Muhammad Ahmed Usman Tungan Bakiri sai Safiyanu marafan doka sarkin tashar birnin gwari da Alhaji Abdulrahman Ubale limamin dawakin basa sai Alhaji Sani Baban Jaku dawakin basa da Idris Kano Nasarawa sai Honorable Yahaya Musa da yakubu makeri tashar keji ba kai ba ba ba ba a ciki <laughs> sai nuhu mai wanki da guga tashar keji da yusuf miro kagara sai alhaji abdulkarim malamin daji da wakin basa da takwaranka muktar dan muhammad ahmed usman da matarka hajiya dada da yaranku a ƙarshe yana gaida mai martaba sarkin birnin gwari a jihar kaduna da fatar an tashi lafiya to sai kuma wannan gaisuwar sada zumunci da ta abar ya huce da ta fito daga ahmadu manija bauchi daga bauchi unguwan karofin madaki ya ce zuwa ga sashen hausa gidan rediyon voa ya ce fili abar ya huce ga gashe-gashe da fata alheri zuwa ga mai girma dujuman bauchi honorable alhaji bashir yakubu lame da ke unguwar dan juma goje a garin bauchi da sarkin motar sarkin bauchi alhaji baba shehu lame a unguwar karofin madaki a gidan sarkin yakin bauchi da uban doban bauchi alhaji nasiru mu'azu da ke garin bauchi a kan titin unguwan bakaro sai kuma sarkin langas alhaji abdulrahman yalwa da ke gunduman birshi na karamar hukumar bauchi wadda ke garin langas da kuma jamilu barista na asibitin baram gada da ke gunduman birshi a karamar hukumar bauchi da ahmadu malam gambo mai daurin karaya a gidan marigayi malam gambo mai dauri a unguwan karofin madaki a bauchi ya ce a ƙarshe yake gaida fatima inuwa malamin kasuwa fati mai glass kenan wanda ke unguwan kobi gidan malam inuwa malamin kasuwa a bauchi To sai kuma wannan gaisuwan abar ya huce zuwa ga Dr. Sa'idu Sani Badigo da Sale Muhammad Isa Bajuga da kuma Dr. Usaini mai maganin ciwon hanta zingiwa da Aliko Auta Kafinta Yalwa da Muhammad Lura Arke sai kuma Alhaji Bura Dada Potescom da Alhaji Adamu Sarkin Sangaru Bajuga da kuma Alhaji Yahya Muhammad Sangaru da dan adda Maimai Taranka da kuma shugaba Mati Taranka da malam malam mai zanen Hu hula sai kuma yusuf mai leda a garin gololo da alhaji sale haliru sarkin zindawa da kawu ikg potescom da hamisu henry potescom da kuma daukacin ma'aikatan sunshine fm potescom da yawale sani ta kai da alhaji nasiru mai dabino darkin kano da alhaji umaru bata bajoga da alhaji ali bata bajoga da kuma malami kura da ayuba a garin sarkin noma da babawo mai taki to Atinubu da ɗan sandan Najeriya Manga Giyadi Azare da Alhaji Ali Reza Zindawa da Abdulkadir Mai Kifi Zindawa da ɗaukacin ma'aikatan VOA Hausa maza da mata sako daga Alhaji Haruna Bibi Watar da Alhaji Sule na yashi turakin Sangaru Bajuga To madalla kamar yadda muke faɗa kullum baba komai kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa sabili da aka bari mu dire da waɗannan sakonni da suka fito daga hannun abubakar salisu ariki mai fataskum jihar yobe da kuma baban gida garin umaru sabuwa jihar maradi bari mu fara da wannan ta abubakar salisu da yake so a isar mishi da sakon gaisuwa zuwa ga isa lawal gilgir da usman shitu mahuta da sani muhammad tindu sai aminu adamu malam maduri da sani gule kampala malam maduri sai isa ramin hudu hadeja da abubakar kawo girgir da buhari yahaya unguru. da abba bin bas nguru da daukacin al'ummar unguwarsu ta arikile baki daya sai wannan takarcen da ta fito daga hannun babangida garin umaru sabuwa jihar maradi da ke son a miƙa mishi saƙon fata alheri da sada zumunci zuwa ga sanusi madatai da magaram da badamasi ɗan dumumuge mai shayi da muhammadu nura abubakar salifu sai dauda dan mayaki maraɗi da mansur babawuro sai mamman sani dauda cinwaza da fidausi ibrahim na ibawa sai ibrahim sd kusfa zaria da safiyanu gumar zangon daura ya ce sai yayanka amma da yayan shi ne yawa yusira da yusuf da mamansu fa'iza abdullahi garin malam bari mu kara da hamidu kalalabuwa a difa jamhuriyar nijar da fatan an tashi lafiya wannan madalla ba yau labarin da zan baka duk da yake dai na baka labarin gudan zuma. Eh. <laughs> Ah, eh, wannan shimfiɗa ke To baba wannan labarin da zan baka na wani saurayi ne baba. Eh. Ya shiga mota yana tsaye kan titi ya tsaye da motan motan mm. haya. Na'am. Ya shiga mota ko da ya shiga mota sai iske wata yarinya a ciki kasan motan taxi inda in ba ta wani yawa in ba ta uban nan ba eh. ta uban nan da yanzu da ake in kai ka dauka sai an dire ka eh, eh, ba a dauki wani yawa amma ka san dama motocin aka tsaya sai ta cika duk wanda a tsaya a dauki a sauke wani a dauki wani a sauke ana su mm. aha to da ya shiga motar nan sai iske akwai wata yarinya a cikin motar ta yar gaye sosai mm. ya kalli yarinyar nan ya kalle shi ya ga dai ba ajin su ɗaya ba yana so ya mata magana ba yadda zai mata magana don ba ajin su ɗaya ba eh, sai shi ke nan dabara ta faɗo mishi sai ya ɗauki waya eh. ya ɗauki waya yana barazana sai ya kira sai ya ce mishi ya kira sai ya ce a'a baba ce ya ce hajiya ya ce hajiya ai baki san abin da ya faru da ni ba mm. kin ga shiru shiru shiru mm. ai baki san abin da ya faru da ni ba da muka da muka rabin nan muka fita sai minista ya kira ni bayan da minista ya kira ni nan muka bata lokaci muka bata lokaci yana nuna mun ayyukan nan ne da baba ya fara mm. da muka yi magana to da ya bata min na kamo hanya zan taho kenan sai kuma na samu matsala da motata na taka kusa shi a irin yadda ake ake tsara hanya din na mm. sai na taka kusa kawai sai suka farka min taya sai na bari to na ga zan bata lokaci domin gwamna yana jiran mu wannan <laughs> gwamna yana jiran mu <laughs> wai ya ce wai da na tashi wai muna jira gwamna don ya kamata mu kai wannan naira miliyan 25 din hmm. to sauri nake zo gida na dauka domin mu eh. je mu kai wanda aka yi magana da gwamna eh. sai ce bayan da ya gama waya kenan sai ya dubi yarinya sai ya ga tana kallon shi. Allah sarki. <laughs> Ya ce to, eh, ya ce to ashe eh, abu ya kan kama <laughs> ke. Maganar da ya kan kama kenan. Eh. Sai ce mata sai ce mata ya dai. Ya gama jin Eh, ai shi yana gani sai ce mata. Sai ta ce eh ta ce ya ce mata ya dai ta ce ba komai ma na sannu. ta ce ai tun lokacin da ka daga wayan nan za ka fara waya kenan sai na ga batirin wayan naka ya fada <laughs> a kasa saboda haka ba yadda za a ci to shi ne a ce batir ya faɗi to ina waya kenan duk wannan barazanar da ake eh, ba ba ba kaura yake ba <laughs> batir a ciki to a ce ta gane cewa duk barazana da yake eh, cewa ta ce ai saboda ita je yake eh, shirya wayan gidan zare <laughs> gidan zare a ce ya yi banza wanda ajin nasu ba da gaske ba yanzu da zai kara nuna cewa ashe ba ajin shi ba kowa ba ne ah, wayan dama na son faɗa maka ne tun ka ciro wayan nan za ka yi sai eh. batirin wayan ya faɗi kuma na ga kana eh na ga eh na ga eh na ga na gaba da masu na daga mana hannu saboda da aka tilo mu ja burki na yanzu a madadin baba ya ku baki alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukan mu na intanet wato a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com ko kuma mu na sada zumunta facebook da twitter domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar imel a sashen Hausa at voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafa harkokin sufuri. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da julie gresham da ta hada shirin da ba da umarni muhammad hafiz baballake sallama da ku a wuni lafiya